assalamu alaikum insha Allah a wannan video ko wannan tutorial za mu koyi yadda misali idan ka ba wani wayanka yi amfani da shi kusan misali kana ba wani picture kalla gallery amma zai swipe ko kuma har ya kai ga zuwa wani application ko ina maka charge ko kuma mutum da ya karbi wayanka sai ya shiga messages galleries ko kuma wani yana kallon whatsapp chat ko kuma messenger so kuma the thing is very annoying ba kowa yake son irin wannan abun ba gaskiya maybe ko dan kana jin koyon wani ko kuma those relationship matters so a wannan tutorial za mu koyi yadda idan ka ba mutum wannan wayan kana iya gane wasu a apps ya shiga ko da ya kashe wayan ya kunna ko da ma wayan irin misali misali barin gwada bude misali youtube din ko da misali ya wannan abun minimize din minimizing din ya cire shi so an ce kashe waya ma an koyi an gama komai so wannan tutorial abun da zamu kenan so the tutorial is very short the like da na subscribe da na kararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu zuwa. Assalamu alaikum barka da dawa suna Adam Suleiman daga tashar sirri intanet kana yi bibiya na Twitter don ina sa maka tambayoyinka. So kafin mu shiga cikin tutorial ne daukas idan na fara bai is very short kana yi subscribe channel ka san kai sabo ne anan. So abun da za a yi shine ba wani abu bane mai wahala ko kuma da wanda zai ba mutane wahala. amma kafin nan zan fara bude apps ganin kuna kallon time ko sha ɗaya da minti tara so in kana iya riga time ina iya bude apps din sai mu gani har da lokacin da aka bude su da komi so ina ganin bari fara da apps din da aka fi sani bari fara da facebook zan bude facebook do data na rufe yake so it doesn't matter so bari bai shi haka a matsayin dai kawai na dai bude facebook ko so yanzu bude instagram in ga da hairakin ya tafi daga facebook sai sai instagram duka sha ɗaya da minti tara so ashe an bude instagram do eh, wannan a rufe yake sai kuma zan bude bari gara bude zan bude twitter sha ɗaya da minti goma gani so kun ga twitter ma bari ma shine dan ma scrolling haka nan abubuwa haka nan so bari shiga kuma abubuwan da ma mutane in ka ba su sai suka fi shiga shine kaman idan na ce gallery da messages so zanen gallery ina bari gallery ya bude so gallery ya bude ko sai mutum ya dan shiga ko ya dan yi swiping pics so hakan nan misali haka eh, ka bubbuɗe fix sai kuma abu na gaba shine messages ko da na buɗe facebook sai instagram sai twitter sai gallery sai me sai messages to daga wannan sai ku rike eh, mene zan shiga abun da za ka yi aka damu da wayanka son samu karka shiga kowane application do akwai apps akwai wani app da zan nuna muku kamar yadda mutum yana iya wannan hoto ma zai dauka ko kuma ko da an dauki hoto zai aje ko da an goge za mu zo ga wannan amma bari mu ga madan so abin da kai ko zaka shiga kola eh wannan da yana ake cewa ko kuma whatever dai ko wannan phone so za ka saka akwai numbers da za ka saka akwai bunch of numbers ko kuma trick da ake amfani da shi wanda mutane ba su ne ba do koyan sirri ne to abun da aka sa shi ne ko za ka saka star mu bi shi hankali ko kuma ka fahimci ka nutsu ka fahimci eh, me ne ake sa a wajen star hash in kai misin y ɗaya ba zai ba zai ƙara sa star hash 4636 hash star hash star <clears throat> so karan jira za zai bude wani abu ya no testing so wasu wayoyin ma yana nuna battery ana man da wannan wifi information usage statistics da kuma phone information yana nuna battery wato kamar za ka siya ko kuma kana so ka ga karfin battery kana yana nuna maka ko 4000 mAh ko 5000 ko 3800 so abun da aka biya nan so we are not after wifi information ko kuma wannan phone information so za mu je ne ga wannan usage statistics din so shine abun da zan yi clicking dai na clicking ma so gashi nan kuna kallo amma ko kula ma yadda muka shiga abubuwan ai kun ga da bambanci ko saboda farko sun ce mana twitter suka suka ce wannan launcher na wayan ko da ake amfani da shi all the time sai kuma suka ce facebook whatsapp wani fit mai do ba ma shi whatsapp ba ma kun gani so kun ga ya ma wargaza lokacin do lokacin daidai ne na shiga facebook sha da minti tara da sekon talatin da uku pm da yake anan sai kuma twitter da minti goma da sekon ashirin da shida so we are not after that yanzu muna so mu arrangin yanayin yadda mutum ya bi a wannan apps ne bude wanne ya fara bude sai wanne so abin da ka yi ko za ka zo ka area nan wannan last usage time din nan ko kuma in ce last time usage time din nan akwai batin mutum ya kula wajen to sai ka yi klikin na su eh, zai nuna maka research time wannan research time yana nuna cewa mutum lokaci nawa ya ɗauka ko wani dadewa yi da wannan application ne sai kuma wannan last time wanda aka fi aka yi amfani da karshe. sai kuma wannan app ne wannan bai da ma amfani saboda wannan zai nuna maka ne in alphabetical order yana gani so za mu je da wannan na uku ne last time used in kana so na farkon na usage time so kana yi bin shi so da aka amfani da su a ƙarshe ko so ina ganin wayan bai bata ba haka ne abu saboda wannan abun da muka shiga cikin shi settings ne kan shi amma settings boye so mun shiga settings ne a ƙarshe shine karfe 11 da minti 12 da second shi wannan karfe mu shiga settings nan me muka shiga phone dialogue din mu kenan ko shine wannan kashi na shiga settings sai kuma wannan launcher as, as always in kai minimizing android of nowadays na kama haka suke kamar launcher ne ko da system ya din ba san me reason nasu na kawai namun ba amma za ku duba za baya shine shine messages ko ɗaya da minti ɗaya da second takwas an shiga messages sai kuma na bayan shi shine gallery kuma zai na maka time sai kuma na kasan shi shine twitter haka ne abin ya tafi ko sai instagram sai facebook so kun gani abu so in da zan yi kasa ma maybe kafin fara tuturar din dama masu kwana ba da example da youtube ba so ganin youtube sai kuma na shiga whatsapp na shiga messenger kuma haka abin da ma ya tafi sai wannan suka fana ga notification ne so ina ganin shi kenan amma akwai abubuwa da yawa da ake da wannan kotu da na faɗi na ba da anan wajen ba iya wannan ba ne so kana iya zuwa kaɗan ƙara wasu abubuwa kuma zan yi wani tutorial ko kuma na riga da na akwai su da na yi akan wannan kana iya dubawa da kalla so sai an jima.